yanki tsakanin karkarar gusun da ake noma da karkarar arewa da ake kiwo yankin kwamin ɗin tanu a can da wuri ana kiran shi rungun hatsi a Nijar sai ga yau kash yan shekarun bayan nan cikin damana uku biyun sukan zo ne a karkace raunin na haddasa karamcin abinci sakamakon shine albarkatun noman gonan farashin nasu na hauhawa haka ɗin ya dangantu ne ga shishike da dama mu saurari bayanin malam Haladu mai sai da amfanin gona a kasuwa. Mene ne kawo tsada hatsinan da mutane suke buga? Matsala ce kawai ta shigo ta shekara wannan babu hatsi kuma gashi dabbobi ba sa kuɗi. hatsin bai shigowa wanda ke gare mu ko bai wadace mu ba. Magidanta na fuskantar rayuwa mai tsanani wada ta kai su ga rayuwar Allah kawo kowace sahiya kamar yadda Malam Idi da ya zo sayan hatsi a cikin kasuwar. eh wannan tiyan hatsin nan an sai da mun shi 170 shi a matsayin ka na magidanci ka sai tiya kuma ta isa ayi abinci a wallahi bata isa ba kawai maleji ne ake zaman yanzu shine wannan kawai shine zaman rumbuni shine zaman gobe ma yanzu wanda aka je aka yi amfani da shi wannan na gobe kuma na Allah ne ake duba kawai Domin kawo sauƙi ga samun abincin gwamnati kowace shekara na tsara sai da abinci da farashi mai rangwame a cikin shimfiɗar ƙasa baki ɗaya. Mu saurari mataimaki na biyu na magajin garin Tanut, Shebu Isaka, shugaban kwamitin sai da abinci da farashi mai rangwame a Kwamitin ta Tanut. Durant cette opération, deux phases ont été cumulées pour un tonnage de 110 tonnes réparties en 1000 maïs, sorgho et riz. Notons que cette quantité vendue au cours de ces deux phases est nettement inférieure à celle vendue l'année dernière. Ganin yadda lamarin ya yi kamari, yawancin magidanta a cikin wanga wata na Ramadana, ma'aikatar rumbun tsimi abinci ta komin, ita ma ta dauniya ta kawo nata agaji ga al'umma, inda ta tanada ton 139 na hatsi a cikin kasuwa, kuma tana saida shi a cikin farashi mai sauki. Mu saurari sakatar general na kwamitin Dawali Bukari. nous sommes dans une situation qui est un peu délicate. Euh, la charité des produits sur les marchés, faible disponibilité au niveau des ménages. La centrale, elle est faite pour soutenir la population que de laisser simuler la gâter. Autant, en tout cas, compte la situation qui prévaut, essayer d'aider la population. a domin albarka.